من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا cikin مختصر خليل الجزء الثاني منا شاهي na 20 an gane ko to mu zo mu zo an gane ya halatta sai da dabino in ji mallan shi dabino nan da an kace a sai suwa walau zuma ko da ko ya gabata ya daɗe eh? bitamirin da dabino misalhu iri ne wannan dabino da za a sai sai da shi ko da jadidi na ka san abin da abba ya dabu kenan in mutum zai ba da ramce ramce to in an ka san yana ba da ramce na domin dabino ne ya daɗe sai ce ina mai son wuki biyar a arama in ya kai ga sabon dabino ya bai yanzu na shi wuki biyar da zai ba suwa ya shekar uku da yanka ko shekara biyu yanzu yana son a koma aje shi yana koma shekara uku lahiya lau to amma yanka ba ya sabuwa madalla kenan an yi karni saboda nafi to amma yanzu wanga in wajen bai'i na to shi na mala ce ya halatta wajaza tamrun walau kaduma an ka ce in bai rade ba ce walau ya rabu ka da lau bi tamrin ko ba tanwini adalla da dabino iri ne to mu ya halatta sai da nono da ya halatta sai da nono da madara halibu malara kenan a sai sheta da nono ya halatta in ji mallan yanka wannan kulli inda da dabbobi na amma ya zan da tamka da tamka to mu waro dabun waro dabun ya halatta sai da rudabu rudabu da bino na wanda yake yani na ana ci ne yan kasa cikin firjin zazzadi ini ne ku ga larawa na zakwa in in sun gaba ka sai sun malashi hannu ɗayan da biyu wanda aka sa sai ya ɗan fara nuzo ya lata sai da nama wanda an mashawi an yanke shi an so an shi ɗan gauta an ɗan so ya shi a sai shi shi da iri ne ya halatta sai da ƙanidin kirish shi ma da iri ne har ya halatta sai da afirun nama wanda ya daɗe wato kenan balahu azin afu ne shine abin da har ya kai ya canza wajen daɗi ne saboda tsawon zama idan an ka yanke nama yau an ka tare ni ne an ka soya shi yau ko gobe in an ka sa cikin kwalla an ka ruhe to in ya samu bakwai biyu ko uku in an ka ce ana jin tagayyo ko ba haka ba to ya halatta a sai sai da irin nama iri ne amma tamka da tamka to wazo wazubdu ya halatta a sai da afarari shi afarari yana halatta a sai sheshi da iri ne afarari ya halatta a sai da samun mai irin man shanu haka da man dabbobi ya halatta a sai sheshi da iri ne shi ma wajen ya halatta a sai da dakashi a sai da zakashi da iri ne zakashi ko yana nufin kila akwai ana wanga amma ko kuna tun tumki ana wa a gidan ya halatta a sai da cuku wato cuku shine nono wanda an kai suwa daga cikin zurgi an ka aje shi ya bushe masu masu masu masu ko masu san shi ko ana yi ne ina jin ko yanzu mai ana samu ne ya halatta sai shi eh eh بمثلها دي شي نكرنت ya halatta sai da in ji mallam ya halatta sai da zaituni wannan zaituni nan da kaji ana magana to shi kuma an riga an soya shi ko yana nan ɗanye ne sun zo ya halatta a sai da nama lahamin nama ya ce to da nama na ni a inda aka ce lahamuna to nama masu dabbobi masu kawa hudu na to malla ya ce ya halatta a sai sai wanda jinsi guda wanda yake yana da ribawi a yi tanka da tanka kada a yi hiko amma ana sai sai kailan kuma ana sai sai wazna to mu zo madalla amma ba ya halatta a sai da raɗaɗi hima zaituni da lahamin kenan ko ɗanyen su biya su hima da busashen su don yanzu ɗanyen ne an ka ajiye bushe ba a iya samun canji eh, to to bai halatta wa mablulin ya halatta sai da mabluli wanda an ka dan sama ba ta an ka sa cikin turmi za a surwa sai an ka fasa sai an koma zurita shi kuma wallace ya sa tsaba ta cikin turmi shi ma ya fasa to sai wanga yana son tawanga wanga sai yana son tawanga ya halatta sai da guda da guda amma da tanka to wala walamlun ya halata sai da nono bin zubudin da abarari wato shine da abin nan kuma nan aka zuwa ciki ne eh, kenan shi lamul nan ba a riga an ka buge shi ba an ka yi da abarari ba wanga kuma an buge shi to mu illa an yi kuraja sai inda an ka yi da zubdahu abarari ne to ai da zubdi ne to wannan kam ba shi halatta wa asbira daqiqu fi hubzin dan an ce za a sai da abin nan masa shinkawa, shinkafa a da abin nan garin shinkafa to an yi kula da wannan daqiqu din nan wajen abin da shi hubzi bi misali ina misali kama ajinin gumba bai yandatin da hendati wato alkama da an ka rake an kai gumba to ana so a sai da alkama ga gumban ga to shi ma an kula da ita ko ko ana so a sai suwa da dakikin gari wanda ba a gumba ba gari na an daka amma ana so a amshi alkama a bashe shi to itibari kai. to itibari nan shin da wazi za a yi ko ku a'a wajaza qamhum bi daqiqin wa hal in wuzina ya halatta sai da kamhu alkama bi da kikin da gari shi abin tambaya wa wahalin wuzuna ke sai aura da wasu awon nauyi ko ko a'a ko ba aura da awon nauyi ba ya kai hali yana halatta tara dodon la'anamin nasil mutaqaddimina malaman da suna gabata ba sauran nasi ba darasna sai mu ci gaba wato batul mumasalat shikenan